watan biyar kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida biladi ga mu a masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabera idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu a kowane sati a cikin littafin mu wafawa imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bai da karatun yau muna ciki ko za mu tashi mun fara babe na ishirin da hudu mun rike hadisai guda biyu daga cikin babin kila babu laifi don munasaba ta ɗauka mu komo harkon babin shine babi na 24 insha Allah babu ma ya juzu lil muhrim aklu akluhu min as-sayd abinda ka halatta mai aikin hadi ya ce na farauta dama dai farauta gida biyu take akwai farautar tudu akwai farautar ruwa to abinda aka hana shine farautar tudu aka hana ma'ana farautar duk wata dabba wadda ba cikin ruwa take ba amma da zaka farci wani abu wanda yake an san shi a cikin ruwa irin kifi irin kada da sauran abubuwa nan bai da matsala sai dai ka farauci abin da ba cikin ruwa yake zama ba shi adda matsala abba a yi to ko shi ma akwai abin da ya halatta ka ci malam ya fara da shi kamun ya kai hadisi kamun ya kai babin abin da bai halatta ka ci kamar yadda ambata mun rike babin biyu daga ciki hadisi biyu daga ciki amma za mu dan maimaita a gurguje أكرمك الله بسم الله باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكمها الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عمر بن عبيد الله التيمي wannan ya gabata an nafi'in sunansa nafi' amma ana mai kunya da abu muhammad ba nafi'u maula abdullahi bin umar ba a'a maula abi qatada al-ansari an abi qatada ya karbo daga ubangida ne abu qatada annahu kana ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi abu qatada ya kasance wata ranta da manzo sallallahu alaihi wasallam hatta idza kanu bi ba'd tariqi makkah har sai suna tsakiyar hanya wadda ka kai su makka wannan abin ya faru shekara hudaybiya lokacin da aka tayi umra wannan da aka kange manzo sallallahu alaihi ya isa makka ashe kenan da aka haramta ga aikin hajji an haramta shi ga umra duka to suna tsakiyar tafiya ta khallafa shi abu qatada sai ya komo baya ko kuma ya dan tsaya wani wuri ma ashabin lahu tare da wasu abokan tahiya nashi shi abu qatada muhrimin sifati ta ashabin su suna cikin ihrami ma'ana sun ɗauko niyyar umra wannan umra ta hudaybiya amma wa huwa ghayru muhrim alhali shi abu qatada lokacin nan bai ɗauko ihrami ba yana cikin haka fara himaran wahshiyan sai ga jakin daji ruwaye bukhari ta kara fassarawa yace sai ya ji suna dariya suna nune-nune ba su son su nuna mashi ko da ya sai ya gami sai ya ga ashe himarun wahshina suka nuni fassawa ala farsi ma ya haye godiyarsa ko kuma a dokinsa kalimar farsu tana dokan namiji ko mace shi yasa sai kaga an sa mata lamirin mace wata rana sai kaga an sa lamirin namiji duk tana dauka sai da ya hau bisa godiyarsa ala ashaba sai ya roki abokan tafiya tai an yunawiluhu sauta su miko masa bulalasa da tafaɗi fa abau alaihi suka kiya saboda mi saboda ba a ce makama mai farauta in kai kana cikin harami kai ba ka taimaka masa saboda ka ba da gudunmawa na ayi farauta suka kiya fasa'alahum rumhahu yace su miko masa mashin sa shi ma fa abau suka kiya fa akhadahu ya sauko ya dauka ثم شد على ya bi wannan jakin daji ya tsananta masa ya bugai faqatalahu ya kashi kasa ma'ana ya kashe shi yanki fa akala minhu ba'du ashabi rasulillah daga cikin sahaban manzo sallallahu alaihi wanda ya ci wannan dabbar wa aba ba'dhum wasu kuma suka ki su ci saboda kasancewa suna cikin ihrami wayancan kuma sun ci saboda zaton su ko fahimtar su ai ba don su yayyo ba ko ko ba su suka yi ba to kowa ya kawo fiqi huɗi ne manzo sallallahu zai raba gardama falamma adaraku rasulullahi da suka iske manzo sallallahu dama sun tsaya daga baya da suka cimma annabi sallallahu alaihi a wajen tafiya sa'aluhu an zalika suka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam game da haka fa qala sai annabi ba su fatawa yace inna ma hiya tu'matun maku Allah wannan wata kyauta ce wani abinci na da Allah ya ciyar da ku a karkashin wannan hadisi abin da muke nema ashe abin farauta ba shi aka hana ba mutsulakan farautar da kai mai ihrami kayi da kanka ko ka ba da gudunmawa don an yi ko ko aka yi don ka da wannan uku ɗin shi ka hana ko ko shi ka sa a ce baka cin wannan abin farauta amma idan ba kai kai yi ba baka ba da gudunmawa wajen farauta ba ba a yau da niyyar kai ba to shi kenan ya halatta kamar yadda shi abu katada yayi abitai kuma yan nemi su taimaka ba su taimaka mai ba kuma yayi don kai ne wannan ya halatta za mu samu cikon hadisin a gaba kaɗan wa haddathani an malik wa haddathani an malik an hisham ibn urwa عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم قال مالك والصفيف القديم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام دق هشام بن عروة دق بابنسا عروة كينان بن زبير يتحقيق الزبير بن العوام تشوى دبابنسا وانا أكوي ألام إنك طيب saboda ni saboda urwa lam yudrik abahu ko ko mata tuwfi abahu wa huwa saghir saboda haka akwai alama kifai kana yatazawwadu safifa zibai ya kasance yana daukar guzurin kilishin barewa kalimar zibai jam'ina na zabayu kalimar zabayu gazali kenan barewa don da dai masu luga suna dan bambantawa amma dai jinsi na guda da gazalu da zabiyu wai dan bambanci can wajen masu luga sai dai ka ba su suna guda ka ce barewa to ya kasance shi sahabin zubairu rubin awami yana guzurin kilishi busasshen nama wanda ya aji ya bushe wanda ka ɗauka ajiya wanda ya farauta wannan abin farauta tuntuni sai ya ɗauki abita ya guzuri ne wa huwa muhrimun alhali ya ihrami za shi na makka ashe har yanzu dai ba an hana cin abin farauta mutlakan a'a idan kuma wannan abin farauta ko nama an yo shi tun kamun kai aikin haji ka shiga ihrami kai abinka ya halatta ka ci gaba da cin abinka mu rike nan sosai za mu samu wata fatawa a can gaba ta imamu malik don mu haɗa mu fi da hukunci mu gani ƙala malikun malik ce wa safifu abinda as-safifu din nan da swat safifu da kuma fa guda biyu safifu alƙadidu busasshen nama wanda muka sani da kilishi ko wani abu kama da haka wa haddathani an malik cikin wancan hadisi na farko وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار عطاء بن يسار ɗaya daga cikin malaman masu ba da fatawa a madina fuqaha saba akhbarahu ya ba shi labari ku fuqaha ashara sai an sashe ka zama suka zama ashara akhbarahu shi a ibn yasarin ya ba zai dimna aslama labari an abi qatada daga babban sahabi abu qatada fil himar wahashi game da jakin dajin nan da aka yi magana ɗazu yabba zai a sama labarin hadisin misla hadisi abin nadari kama hadisin da ya gabata na abun nadari maula Umar ibn Ubaidillah at-Taymi kamar daidai wanda kaga wancan ya ga abin farauta ya hau godiyarsa ko dokinsa ya ce amin ko masa aka kiya ya ce kaza ya ce kaza har da ya abin nan suka kici wasu suka ci wasu bauci ba suka sa gaya manzo sallallahu sallam to a wannan karin illa anna fi hadisi zaid ibn aslama sai dai a wannan hadisi na zaid ibn aslam akwai karin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzo Allah ya ce hal ma'akum min lahmihi shay kuna da wani abu na naman da ya rage ni ma a ku dan yan min wannan ta'kidi ne wajen halacci ƙarin karfi na na wajen halacci in manzo sallallahu alaihi ya fi kayan kalma yan kenan wannan nan muka tsaya satin da ya gabata shi sanan karanta shi a gurguje saboda maimaitawa ne wa hadathani an hadathani an malik an yahya ibn sa'id al-ansari annahu qala أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عمير ابن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه wannan hadisi ƙara fidda hukuncin na ɓaro-ɓaro na cewa duk farautar da aka yi ba dinka ba an yi ta shi wanda ya yi ta ba ihrami ya kai ba sannan ba don ka yayi ba to ya halatta ka ci sawa'un ya baka kyauta ko ko ka saya ko wani mai kama da haka sannan kuma yana nuna kenan idan an kai don ka ba za ka ci ba idan kai kai yi ba za ka ci ba idan ka ba da gudunmawa ba za ka ci ba sannan a lokaci guda idan an ka taba abin farauta ma'ana wato aka harbe shi ko aka buge shi irin bugu ko harbin da an san lalle lallai harbin na ya ci zarafi ne bai rayuwa ga wada bugu ko harbin ya nuna kana ya karasar da shi wanda ya karasar da shi shi ya kashe shi ko na farko to wannan duka za mu sani cikin wannan hadisi sannan sai a san hukunci na saidu kenan mu diba hadisin sanadin na da dan ingantattu na duka amma suna da dan magana biyu mu diba mu gani hadathani an malikin daga إمام malik إمام دار hijra an yahya ibn sa'id al-ansari wannan sananne na mun san shi yahya ibn sa'id al-ansari nahu qal shi ya ce akhbarani muhammad ibn ibrahim ibn al-harith taymi muhammad ibn ibrahim ibn al-harith taymi ya bani labari shi na wancan da ya rawaito hadisi inna mal a'malu binniyati can ma daga yahya ibn sa'id al-ansari daga muhammad ibn ibrahim ibn al-harith taymi sanan da ga alqama ibn abi waqqas daga umar ko to shi ma muhammad ibn ibrahim ibn al-harith at-taymi sanan ne na tika ne mashhuri bai da matsala cikin tabaka min rijalil jama'a imam al-bukhari da muslim da duk sauransu sun da hadisi ne shi muhammad ibn ibrahim an isa ibn talha ibn ubaidillah daga isa dan talha dan ubaidullah ana mai kunya da abu muhammad madani dan madina na tika ne ya rasu shekara ta ɗari da talatin da uku ɗari da uku ya rasu sika ne sabtun bai da wata matsala shi isa ibn talha ibn ubaidillah abu muhammad an umair ibn salama ad-damri daga umair ibn salama a ibn mantabi ibn talha ibn judai ibn damura to damura din kakan shi na uku ko na hudu mun kadiba shine aka ce masa ad wannan bai da wani ke-ke-ke sahabin manzo Allah na sallallahu alaihi wasallam babban sahabi na amr ibn salama ad-damari to in haka na anil bahazi daga anil bahazi daga bahazi shi ma bahazi sahabi na an fahimci wannan bahazi a in sahabi na to kenan sai a ce yanzu riwayatul sahabi an sahabi eh haka wasu ka faɗa riwayatul sahabi amr ibn salama ad-damari sahabina bahazi shi ma sahabina bahazi ana ce masa zaidu ibn ka'bin sunansa kenan zaidu ibn ka'bin as-salabi yana cikin mutanen madina ne wasu suka ce haka yake daga amr ibn salama daga bahazi kamar yadda zo cikin ruwayan malik wasu suka ce a'a ba wannan an samu a in ma tajawuzan an ka samu a ko wahami tajawuzan abin dun an sani dai a ja haka nan ko ku wani dan kuskure na karamin kuskure ya faru saboda ni saboda shi amr ibn salama a sahabina to amma shi ma bahazi sahabina ba mun ba karbuwa ya garai ba illa wahamina qadiyat hukuncin ko hadisin sanadi ne ga bahazi ya faru labarin bahazi na aka sun abasuwa sai suka ce cewa in ka ce daga bahabi shi akure ina fata mun gani wato wa ya za ka fassara daga amru ibn salama ad-damari an game da al-bahabi game da na'am na'am Umair ya ce muku ko da yau Umair Umair ibn Salama afwan Umair ibn Salama ad-damari daga wa daga bahabi sai ka ce mi game da bahabi ba daga bahabi ya karbo ba game da wani labari da ya faru ga bahazi bari mu karanta hadisin sai ka fahimta haka nan shi Al-Bahazi anna rasulullahi wani labari yake wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja yuridu makka ya fita zahina makka wa huwa muhrimun alhali yana cikin aikin haji ya shiga ya shiga ihrami muhrimun hatta idza kana birruha har manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai daidai wani wuri da aka ce ma ar-rauha hanya bisa hanyar makka kilomita talatin ko arba'in zuwa makka yana kawa daidai wurin ishimawun wahshi sai ga jakin daji aqir yankakke sokakke kalima aqir an auna shi akan fa'il amma yana zuwa akan ma'anan maf'ul rajim ay marjum ko min ash-shaytanir rajim ay marjum ko jefatti to aqir ay ma'akur yankakke idan ba ta ashqaha fa qala lahum rasulun fa aqaruha ko can fa aqaru naqa wanda nika so in kawo ta kurkusa fa da kuma fa aqaruha ko ehin idan ba ta ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها suka soke ta ko kalima aqara ne ka san a gane to aqir sai manzo sallallahu alaihi suka iske wani jakin dashi gashi yankakke an yanki suka yi kangama a taba fa zikira zalika rasul sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi anka ambata manzo sallallahu alaihi wannan labarin ga kumin daji kuma ayi yi mai yanka kuma da gani da yanka na ba mutuwa na yi ba yaya fa qala manzo Allah ce da uhu kakko taba ko bashi fa innahu yushiku an ya'tiya sahiba kaɗan ya rage mai shi zai zo ku bari har mai shi ya zo ana nan faja bahazi sai bahazi ya zo kaji ba ashe hadisin game da shi na ba shi an kaɓo labarin ba umairu ibn salama ya halarci kissan na da shi an kai faja bahazi sai bahazi ya zo wa huwa sahibuhu dama kuma shi an mai shi ya zo ila nabi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah Allah sha'anakum bi hadhal himari duk abin da kuka so ku yi da wannan jakin daji na baku kaga ba dun su yanke ba amma dai tun tunda yayi kitibi da su kuma ga ga su matafawa kuma suna bukata kuma hawa sun dan nuna yan bukata sai su ya ba su kaga yanzu ba dun su ya farauto ba illa sai da sun ka samu yankakkiyar ya ba su yace sha'anakum bi hadhal himar sha'ana a sama nunun fataha ko igra'ina ehe kamar ka ce as-salata as-salata sha'ana sha'anakum bi hadha al-himar saboda haka nan take ya faru fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar annabi ya ba abubakar umurni fa qasamahu abubakar ya raba naman nan bainar rifaqi cikin ayari waɗannan mata kowa an kaɗi ba an ka yan mai sun mamada sannan annabi ya ce gaba ta yanzu mun gano ashe kenan in an ka yanke aka kasu farauta aka yi farauta ba don ka ba ana iya baka nama kyauta ka ci ka biya bisa wani kauye ko wani abu an ka baka naman farauta ci abin ka lahiya ne ko da an ta muhrimun don ba kai an kayo ba summa mada sannan manzo sallallahu ya shude hatta idza kana bil usaba haya kai wani wuri da aka ce ma usaba baina ruwaisa wal arad tsakanin ruwaisa da arad sunan wurare na guda biyu ba su wuce kilomita 20 ko sha kaza ba zuwa makka ko ko in ka auna shi da mil mil takwas zuwa tara zuwa makka arash za mu kai hadisi na gaba na usman bin affan shi ma ambaci arash kun wanyo shi sunan wurare na suna kaiwa wurin fa'iza zabayun sai ga wata barewa ziba'u da mun karanta ziba'u jam'i na zabayun barewa sai ga barewa haƙifun ta soke kai a wani bugu haƙifun a wani bugu hatifun hatifun amma haƙifun ya fi yawa kuma shi daidai haƙifun abinda a haƙifun idan dabba ta tsaya ta yi lago sago da kai ta soke kai kan tana janjalin bu tsakanin kahunta na gaba alamar ta ga labaita ko ba ta da lahiya ko ko ba ta kai labari haƙifun sai ga barewar nan ta yi lago fi zillin cikin wata inuwa ta ɗan laɓe fihi sahamun ga kibiya kafe da shi shi wannan abin farautar an harbai da kibiya amma bai mutu ba gashi ma tsaye faza'ama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mai bamu labari ya ambata mana kalimar za'ama a luga ba sai abinda ba tabbas ba ba sai abinda ba tabbas ba ko ga ga, ga tabbas ana cewa za'ama ga kuma shakku ana cewa za'ama siyaki ka nuna ma in na tabbas na ko na shakku na kila an fahimta da yawa zaka samu haka cikin hadisai da yawa fa za'ama anna rasulullah sallallahu fa'ala kaza fa za'ama kaza kaka ce wai an ce ko a tabbasta ba irin waccan ta ta za'ama allazina kafaru allan yub'athu ba ko allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna fa za'ama sai shi mai ba mu hadisin umayr ibn salama ad-damri sai an bata mana anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajulan annabi sallallahu alaihi wasallam sai umurci wani mutum yace wani yace na tsaya nan kusa nan mi zai yi aiki an ya kifa inda ya tsaya kun bare wannan la a ahadun minan nasi kwabbiyo cikin mahaddata cikin wanda a tare cikin ayarin manzo sallallahu alaihi kada wanda ya kuskura ya ba dabba ga tsoro ko tsoro kai ya bata bale tabawa a kwatta hoye ce annabi ya ce a wuce a wuce kada bi kada a tabi dabbar hatta haya ha tsallake ta saboda ni saboda in kaɗan ka ba da tsoro tana tuma ta faɗi sai ta mutu ka farauta sannan wannan ya cewa bari ya karasar da ita ya ci ko a'a kan wanda ya taba a bari inda ta mutu da kanta wannan daban amma tun da bata yi da mutuwa ba ka a ƙarasa la ya ribuhu ahadun minan nas hatta yujawizahu kan haka mun samu hukunci biyu ashe kenan ko abin ya galabaita ko ya kusa ga mutuwa baka karasar da shi sannan kuma in ku kai sanadiyar karasar da shi ko da harbin farko ko bugun farko yana kashe shi amma bai mutu ba to kai kai farauta amma inda ya mutu da kai ne ba don ka ba ka zo ka samu matacce yankakke kana iya kashe abin ka kidan fahimci wannan ga karin bayani a gaba insha Allah wa haddathani an malik wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id annahu sami'a sa'id ibn al-musayyib yuhaddith an abi hurairah أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله قال أبو هريرة ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ماذا أمرتهم به فقال أمرتهم بأكله فقال عمر بن الخطاب لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله ثم فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بما أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فماذا قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سعيد سمع سعيد بن المسيب دقى إمام مالك دقى يحيى بن سعيد الأنصاري شي يادي سعيد بن المسيب ابن حزم يحدث شنا بعد وني حديثي عن أبي هريرة دقى سلوكي أبو هريرة أنه شي أبو هريرة أقبل من البحرين يا داود دقى بحرين بحرين قريبا بحرين كتابا hatta idza kana bin rabada sai da ya kawo wani wuri da aka ce marabada inda aka kai Abu Dharr al-Ghifari ko lokacin da ya fitni mutane daga tsanantawa sosai Usman ibn Affan yace ina roƙonka da Allah ka taimaka ka zaɓan mana wurin da haka son a kai ka ayi ma gidacin ka zanna saboda zaman cikin mutane ya zama alakakai na'am sai aka gina mai can gida a rabza kusa ga Madina na bai da nisa kwarai wajada to shi abu huraira ya kawo wani wuri da aka ce wa jada rakban sai ya samu wani ayari min ahalil iraq mutanen iraki sun dawo daga iraq muhrimin su suna cikin aikin haji a fasa'alu ta suka tambaye shi Allah saidin game da wani nama na farauta abin farauta na ga nama ne amma wajaduhu sun same shi inda ahalin rabada inda ahalin rabada ga mutane yan gari su ba don su an kayo ba amma garin ga naman farauta to matsala su suna cikin ihrami amma ba su sun kai farautar ba ba don su an kayo ba shi suna iya su ci fa amarahum sai shi abu hurare ya ba su umarni bi akal yace su ci sai ba su fatawa su ci saboda mi saboda kawai yan gari sun ka sama suna abin su ya halatta su ci qala abu huraira abu huraira yace summa inni shakaktu fi ma amartuhum bih daga ba sai na kama shakku anya fatawa ga ko bai kuri ba ina jin kila akwai matsala ya dai faɗa musu yace su ci abin su saboda kila irin nashi ijtihadi da ya yace fa lamma qadimtu al-madinata ne iso madina zakartu zalika li umar ibn al-khattab sai tambayi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ni tambayi shi kaga shi yasa aka ce maka kiyaye da irin wa ka'idodin yawan hadisai ko ba haka ba abu hurairah ana cewa amirul mu'minina fil hadisi ko ya fi yawan hadisai ina da mun faɗi dalilai daga cikin dalili daga cikin dalilan da yasa Abu Hurairah ya fi ba hin Abubakar ko Umar ko Uthman had yawan hadisai yayi ba ko tsawon rayuwa Allah ya bashi har an kai bukata zuwa ga ilimi ne da kila sun yi tsawon rayuwa irin tashi da lokacin nan ma sun fi shi yawan rawatu hadisai kawai dai Allah ya tsare hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam na sai ya zami sai ya san ya har da ce kuma Allah ya bashi tsawon rayuwa kila fahimta in wasu waɗanda sun kaji tare da shi sun rasu to shi ko Allah ba ya tsawon rayuwa duk iyar ga waɗanda ka tuwa baya gare ba kamar da wasu jahilai ka cewa a ya cika yawan kawo hadisi gashi gashi gashi ya za a cewa ya Abubakar ya hi Umar ya hi Usman yawan hadisai to wacce mai ya Abubakar ya hi Umar ya hi Usman ai ba a ce ba ai bukatuwa ga hadisan abbabu lokacin su saboda su wasu na. shi ku ya tsawon rayuwar da sai ɗalibai da kananan da tabi'ina da sababbin musulunta sun buƙaci hadisan sannan tsaya karantarwa a fahimci wannan kage kenan duk yawan hadisai ne bai san wancan hadisi wanda ya gabata ba na mi na in ba a yi farota dunka ba ana ci bai san wannan ba kawai nan ya shahadi ya faɗi na fata mu gane wannan فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر عمر يتي سيادة كتا كامي هذا ما أمسى كيئن ماذا أمرتهم به ni ka ce su yi ni ka ba su umarni faƙala ya ce to amartu bi aka ni kan da ya ce ni su ci faƙala umar bin khattab umar bin khattab ya ce law amartuhum bi ghairi zalika ya ce ka ku da ka umarce su da wani haka la fa'altu bika da nayi ma kaza nayi ma kaza da ka gane ka ni ina na kai mai ya tawa'adahu kace shi na yayi ba wa'adahu ba ya tawa'adahu ya kace na sai ya mai wani abu da yayi kuskuren fatawa bari mu karanta hadisi na ga mu ƙara jin fassarar وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة من ظن الله إيه سالم بن عبد الله Umar na kenan shi Salim sai dai tabi'ina Abdullahi bin Umar mun san sahabina to shi Salim din nan ya bi Abu Huraira yuhaddisu shi na ba labari eh yana ba wa labari yuhaddisu Abdullahi bin Umar yana ba mai shi eh, babanai shi salim yana ba abdullahi bin umar labari shi abu huraira shi ka ba abdullahi bin umar yadda ya samu wannan kes tsakani ne da babanai kajo da mun kai da babanka wata rana da ne tahiya kaji kaji kaji ya labarin yake shine annahu shi abu huraira marra bihi qaumun mutane sun iske shi muhrimuna suna cikin aikin ihrami sun ɗauko ihrami bin rabada daidai wani wuri da aka ce ma rabada fastaftauhu sai suka neme shi fatawa fi lahami saidin ga naman farauta wajadu nasan sun samu wasu mutane a hillatan su suna cikin hilal ma'ana ba su ɗauki aikin haji ba suna halal ba hurumun ba shin ya akulunahu suna ci su sun ɗauki aikin haji amma sun samu wasu mutane su ko ba aikin haji suka yi ba sun ba su naman farauta suna ci fa'aftahu sai shi abu huraira ya ba su fatawa bi akali da su ci summa sannan shi kale ya ce summa qadimtul madinata sannan da nizo madina dama ina shakku nizo ala umar ibn al-khattab wajen umar ibn al-khattab fa sa'altu an zalika ni tambaye shi game da nan kaji kaji kaji kaji fa qala sai umar ya ce mani bima aftaitahu da mika ba su fatawa qala sai shi abu hurairah ya ce sai fa kultu nice aftaituhum aftautuhum bi akli na ba su fatawa su ci kala sai ba mu labari yace fa umar ina cewa haka sai umar yace law aftaitahum bi ghairi zalika da da ka ba su fatawa sabanin haka la'auja'tuka da na ji maciyo da na bulale ka umar bin khattab dama mun samu abin da muka son mu samu in dai aka yi farauta ba dunka ba ya halatta ka ci karkashin wannan an samu ashe hukuncin tsari shari'a na shugaba ne ko ba haka ba saboda haka in yanzu ka ba da fatawa wadda ba daidai ba ka saba ma shari'a musulunci shugaba yana da dama ya duwa da yayi da kai ko ya baka kashi ko ya daure ka ko ya kore ka a gari muddin kana ba da fatawa kila an fahimta sannan kuma ba da fatawa akan kure ba lalle na ba abinda aka nuhi amsa guda za ka ba suwa ka sani ka ba da amsa in ba ka sani ba ka ba da amsa shi yasa ya ce to ba ka sani ba mista ka kishuru shi a kula da za a yi mai ai da wuri da an ka tambaye ka ana yi tunda bai da dalili tun da yana da dalili ai da bai shakku da bai to haya kuma tambaye Umar bin hadabi ga wanda an ka yi da ya ka sai ya ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko to bai da shi sai ijtihadi to ka'ida idan an ka tambaye ka abin da baka sani fa kullu adali kai ban sani ba in ko ka ba da fatawa kai yi kure to lahi ka adali kai adalahi kila fahimci wannan hadari na babba mutum ya ba da fatawa ga abin da bai sani ba saboda duk abin da ya jawo kashi za ta koma sai in ya zama dole iltiraran sai an samu mutane mafita sannan kuma ka auna kan hujjar da an gare ka sabanin sai kai kuskure fahimta amma in dai ba kuskuren fahimta an ka samu ba da gangan baka san fata baka ba da amsa to duk laihin da an ka tabar gaza yana bisa kanka filan fahimci haka kan haka daga cikin haƙƙin shugaba tsare mutane addinin su da aqidar su hadisi na gaba wa haddathani an malik وحدثني عن مالك an زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب خطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينصره في كل عام مرتين وحدثني عن مالك دقى da مالك دقى زيد بن أسلم دقى عطاء بن يساري عطاء بن يساري هنا توا أن كعب الأحباري ginshikin mallaman yahudawa ka'abul ahbari kenan suna ne kenan lakabi na aka yi mai abinda aka abu malja'u malja'u malaba wanda kowa ha koma in karatu ya samu shine akka abu gimshiki ko malaba al ahbar kuma ai al ulama ko eh al ahbar habru jam'ul habruna al ahbar ka'ab al ahbari tabi'ina shahararre asali ne ba yahude na yan musulunta bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu yan musulunta sadda manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye yana nan amma dai Allah bai bashi sa'a musulunta ba wannan martaba ko daraja ta sahabbantaka bai same ta ba bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam zamanin Umar bin Khattab yan musulunta kuma ya kyautata musulunci ne shi yasa duk abin da ka samu game da Ka'ab bin Ka'ab al-Ahbari a saurara duk abin da ka samu na maganganun da yayi da qabla al-islam da abad al tattara suri guda ka tasu gida uku kamar yadda aka kasa labaran Yahudawa in ya ce ma daga sahabi ya samu dun bai ji ga annabi ba in ya kawo ma sanadi ingantacce to shi siƙa shi karan kai ne sikatun shi kenan hadisi yana iya tabbatuwa sai a ɗauka a aiki da shi kila an fahimta in ko ya baka labari bai ce ma daga sahabi ba haka ɗaya baka labari mutsalaki to ko makasa shi gida biyu in abin nan ya zo ga sunna wadda ba ta hanya ce ba wani sahabi zuwa ga annabi ko ko ya zo ga alkur'ani ya tabbatar da wannan magana wannan magana gaskiya ce in kuma qur'ani ya zo da ce ya karyatar da ita ko sunna ta karyatar da ita wannan karya ce ka kabu yayi karya ba ka kabu yayi karya ba ya samu cikin littattafansa na yahudawa din ya kasance kuskuren matsalar da ka abu ya samu har ya musulunta amma saboda dadewar attaura ko ko ni za mu cewa bible ko cikin kai ne eh tsoho da sabo cikin kai ne ya kasance da duk ta gaji gaji yana ba da fatawa da shi da duk ta gaji gaji sai ya ka tambayi sai ya dan tunano ya faɗi wani hukunci na attaura shi yasa ka'idar kabul ahbari ba a hujja da abin da ya faɗi sai abin da ya jingina ga sahabi ya ce sahabi wani ya faɗa mai daga annabi amma in bai ce sahabi na wani faɗa duk wani abin ya baka shawa sai ka bi inganci ne cikin qur'ani da hadisi in ka gano gaskiya sai ka rika in ka gano ƙarya sai ka ƙaryata in ba gano ba babu gaskiya babu ƙarya kai shirunka kila an fahimta saboda an yi ta jingina maka abu labari wasu tsuni da su labarai to kakka ɗauke su ka in su kana yahudanci mai haisu lata dari baka sani yahudancin nan a fahimci wannan yanzu za mu samu ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwa cikin wanga hadisi don kakkai kuskure ka ce ka kawo wannan fatawa ka ce cikin muwaɗa ka gani ko ba haka ba ka jingina magana ga male ko ga muwaɗa a zo a bincika a magana ba haka take ba ka yi turuturu ko yawwa a saurara a biya na habari a kabala mina shami ya taso daga sham siriya sira rakabin cikin wani ayari na shi hatta idza kanu bi ba'da tariq suna tsakiya hanya suna tafiya wajadu lahama saydin suka iske naman farauta fa aftahum ka'abu bi akli ka'abu ya basu fatawa su ci su ci abin su lahiya lo kuma ina da wannan ya daidai ko irin abu hurairana na ko ba haka ba kuma an tabbatar kala. yace to falan ma qadimu ala umar ibn al-khattab sun ka dawo gida inda umar ibn al-khattab bin madinata a madina zakaru zalika sun ka ambata wannan al'amari lahu ga shi umar fa qala sai umar ya ce man aftakum bi hadha ba ku fatawa ku ci qalu ka'ab sun ka ce ka'ab qala sai yace a shi ka'ab din yace fa inni qad amartuhum ay inji inji umar yace fa inni qad amartuhu alaikum hatta tarji'u to ku dakata lalle ka'ab mallami na tun da shi ya baku wagga fat kuma daidai take ko ba ita ce Abu Hurairah ya bada fatawa ba yace da ka bada aka santa da ka sha bugu to a shi kaga da yanzu ka bu ne ko to sai Umar ya ga hazikancin da kwakwalwar da ilimin kabu sai ya ce to fa inni qad amartuhu alaikum hatta tarji'u to da yanzu shi a shugaban ku haka koma inda za ku yau na mai da Ka'abul Ahbari shi a shugaba jagoran ku gaba ɗaya duk wanda ya tashi wani abu ya zan ka tambaya ta fatawa kuma sai ya ba da umarni ka ba ya samu shugabanci saboda ilimi ko ba haka ba su amma mu saurara mu jiya yawwa sun masa'an nan lamakan bi ba da tsarike makka wata rana suna hanyar makka dama sun biyo ta sham daga sham sun biyo ta madin za su wuce makka suna bisa hanyar makka marrabbihim rijulun min jaradin sai wani ayarin fara farin dango irin farin ga rijulun kaka ce kafa ehe rijilun ayayi nani na jaradin fara sun ka biyo bu fa aftahun ka abu ka abu ba su fatawa an yi akudu su kama fa ya su shi su har yanzu ba hara abba a ci ba ana cin hara mu kiyaye uhillat lana maikatani wadda mani فأما الميتتان فالج... فالجراد وال... والس... و... آ... والسمك والحوت جزاكم الله والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال كوبا هكذا حديثي نام موقوف أما له حكم المرفوع من سند wannan to ba cin hara ba cin ta cikin hara cikin aikin hajji rashin ana horata fara sai ba su fatawa a ci an gane ba to nan kaga za ta tashi amma tsaya a biya falan ma qadimu ala umar ibn al-khattab da sun ka zo wajen umar ibn sun ka dawo zakaru lahu zalika sun ka ce to ko yanzu wani abu ya koma faruwa fara mun ci fari fa qala sai umar ya ce to ko wannan fatawa umar bai santa ba sai umar ya ce ma hamalaka ala an tuftiyahum nissa kai musu fatawa na su ci fara ma hamalaka ala an tuftiyahum bi hadha dun mi kai musu fatawa su ci fara faƙala to mu saurara ashe bai da nassi ko kuma ko nassi ne ba nan manzon Allah ba ba daga sahabi ba daga annabi kila ta babu ya same ta ko ta tsohon labari ko ba haka ba sai ya ce ai hum min saidil bahari ai asalin fara ita fara ai farautar ruwata an kusan nassin qur'ani ya halatta ai farautar ruwa ko na gabatar da wannan ana farauta na ruwa sai ya ce huwa min saidil bahari ai shi fara farautar mi farautar ruwa suna ta yaya kala umar ce ma idri kai an ka san haka ya an kai fara a shi'ar ruwata kala ya ce ya ayyul mu'minin sarki musulmi da rasa raka jiya wallazi nafsi biyadihi na rantsi da Allah in hiya ita fara ba komai ta ba illa nasratu atushewa ce nasra atushewa ce mi hutun kishi kihi na atushewa yansuruhu fi kulli amin maratin shekara in ya atushewa wannan kwayoyin da suka hitowa na hancin kihi suna ka zama fari ibn abdul Bari ya taho kan wanga da ce kai waga abu ta yi kamar tatsuniya ta yi kamar tatsuniya kuma umar miyar ce umar sai ya shiru kuma haka ka'ida umar bai san wanga fatawa ba don ka san da umar ya san ba haka bane da ya mai musu sannan da Umar ya da Umar ya san ƙarya ta da ya ce mai ba haka ba da Umar ya san gaskiya ta da ya ce kai gaskiya sai bai ce koyi ba kuma shi al'amarin mu ga duk abin da muka samu ga Yahudu duk wani abu da muka samu ba Yahudu ba duk wani wanda ba musulmi ba ya ba mu wani labari ko wani iri na abinda addinin mu ko Qur'ani ya tabbatar ko manzon Allah ya tabbatar a hadisi ingantacce sai mu ce ayya an riga ka wannan mu riga ka ji ko ba haka ba ko ko an faɗa mana haka ne abinda mun ka gano ya ci karo da alkur'ani da sunna sai mu aje mai tatsuniya tai abinda ba mu sani ba aka ce science ya gano haka nan research aka yi kaza kaza kaza baka da hadisi baka da da ya karanta wannan baka da i baka da a game da wannan magana to ba ta haka shi Allahu alamu ko fadi ya kai fadi amma ka ce Allahu alamu kila an fahimci wannan saboda ni saboda confirm a scientific research ya gano cewa hwara halitta ce ta ta kanta halitta ta wadda Allah ya ba daga kihi take ba ita ma halitta kanta ta daga cikin halittun Allah madaukakin sarki ba yan ruwa ce ba kila an fahimta wadda ma fata wadda Kabul Ahbari ya ba da labarai shi ma yana zudduru lokacin da ya faɗe ta da Umar ya ce mai ina ka gani da ya wahala abin da yasa bayan shekaru a hadisin ɗabrani bi isnadin salihin ya kawo shi a habari an koma ya da karatu ya karatu kaga ga farko harko nan amma da yadda da cikin musulunci ya gano musulunci ba addina na ƙaƙi ba ba addina na shaci faɗi na soki burutsu ba addini na mai tahiya da ilimi sai ka sani kaka faɗi ta koma gittawa gare wannan kadiyar ta koma gittuwa gare hadis na cikin ɗabrani kuma Ibn abdul bari ya ce isnadihu salihun hasan aka tambayi ka'abul ahbari game da cin fara in ihrami yace yana ganin ba a ci ka'abul ahbari ba a ci ba harka ba daga kihi ba yace fada ma ko fada ma alhali ashe na shakku shi yasa ibnu abdul bari yace wagga magana ta cewa wai daga numfashi atshi wa kihi ta kalimar nasara in ka ce ga mutum sai ka ce a ɗasa ko wa man a ɗisa a tushe aka cewa ko to in dabba ta sai a ce nasara shi ne saboda ka ce samun ka wasa a tushewa yawwa wagga cewa a ce wai kihi a tushewa fara ta samu halittinta ina gani ya kama da a ce ma daga biri ka hito da ka karya kiran ko duk karya gudata a ce kai dan adam daga biri to ina ganin duk ita ta kila fahimci wannan saboda haka kakka gina kan hukuncin in ma kana ginawa abin da ya karfi cewa ba a cin fara in kana ihrami saboda ni saboda hadisin tabrani da anka samu game da haka nan kuma malamai sun bashi karfi sosai wa sosai saboda haka hukunci ba a ci kan haka kuma kakkali wani a research na science ya hito an baka asalin fara baka ji an ce da kihi ba ka ce ai kana da hadisi daga cikin wadda da an ce daga kihi ta hito kakka faɗi haka nan kila an fahimta in ka faɗa haka nan daga ka'abu ta hito ko ka'abu daga cikin yayaye ne na daga wannan munasaba ka kawo ku fahimci lissa ka'abu ya ta waɗannan fatoyi in muka jera fatoyi ne da yawa muna samun heda ɗari irin waɗannan me yasa kamar da bata muku farko ka'abu ya zan wani gawurtaccen malami na na yahudanci a taura da injili ya karance su kware da gaske kila an fahimci wannan daga wannan wata rana malam Muhammad Awal Albani na zare ka cewa irin wannan munasaba ka cewa kuskuren da ahalu sunnan mu na Najeriya kai kenan don ahalu sunna sun ka dan yawan haka wanga kuskure shi kenan da an samu wani dan dariƙa ya gane gaskiya ran nan da ya gane gaskiya sai a shirya mai ran shi ka wa'azi bai karatu ba kuma haka aka ce ba ai ta jin daɗi ana kyakkyawa ana cewa ya gano gaskiya ran shi ka wa'azi don Allah zai faɗa muku in ba jawar ma'ani ba shi ya sani to ya yaushe ya karan yaushe ya samu shekarun da ya karanci bukari da muslimu da abu dawuda da tirizi na da ibina majah da motsa malikin da dari ne har ya gane gaskiya yaushe ya rike maganganun imam ahmad maganganun ibn taimiyar da ma bai da shi ba maganganun ibn qayyim yaushe ya rike su yaushe san su babu abin da a cikin kai ne illa har ubarara ko ba haka ba da ku ba la ta soki su wai shikenan kuna ta kuwa ahlus sunna wanga ya gano gaskiya saboda haka shi da ya hawo ya yayi karatu kaga za ta matsala haka haka haka ahlus sunna kai sannan kuma in yau mutum kirista ya musulunta sai a shirya mai wazi. kirista na shekara ta 20 ko 30 a coci yana coci in ma ta ƙarya ko ta gaskiya ko ba haka ba doni ba ko karatun cocin yayi ba kawai business na ya hada kawai yau ya ce muku ya gane gaskiya don ya ce na ba a bari an ka karantar da shi alkur'ani ba bai san sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam shine ai sanarwa ai gagarumin wa'azi yo fatowa ne ko ba haka ba shi zai wa'azi yayi ni ya bada bayanin kiristanci ko ya bada bayanin musulunci ko ko ya zo ya kwatanta ma musulmi da kirista ko addinin kiristanci fata ɗin zai kawo don bai san ta ba bai san bai san gaskiya ba bai san batan ba bai san wanda yake tamizi ba kila fahimci wannan ko ku a ce wai dan shi'a ya ce ya tuba ko ba haka ba ga dan shi'a ya ce ya tuba ya zan ahadu sunna saboda haka yau shi zai zo ya wazi to me zai faɗa muku in ya can. saboda ni saboda bai faɗa muku sunna don bai santa ba wannan babban misali ka abul ahbari kwakkaranci kissar ka abul ahbari malami na tabi'ina na na kwarai a aqida ta da bayan ya musulunta na kwarai mutumin kirki na sika ne ga duk abin da ya bada labari in dai ya baka sanadi amma ga abin da ya faɗa ma abin da ya karanto ba a karɓa kuma ya yi ta ba da wasu fatawoyi na waɗannan kurakurai mu kiyaye wannan saboda haka ko mutum ya shigo mana yanzu ya ce ya gano to sai ya koma karatu ko ba haka ba sai ya koma makarantar ta ahlus sunna ya karatu ahlus sunna mi imamul ashari ya samu matsala ina jin kun tuno me ya samu matsala ya samu matsala lokacin da ya shekara arba'in cikin itizali shekara ta arba'in Allah ya yi mai gaɗar dogo kamar da bahaushe ka cewa dare guda ya rikida ya ce ahlus sunna na amma ni amma bai tsaya ya zo ga malama ahadu suna ya karatu ba kawai nazari ya kama yi sai ya zo hito da wata sabuwar hanya ta ahalus sunna mai kyau wadda ba ta kwarai ba wadda cewa sai ka mutane a shari'anci ko ku ka mutane wajen sabo ƙida kun sai ta zama muzabbabi na baina dalika ita ba zali ba ita ba sunna kwarai ba tsaka tsaka sai hito da wata hanya rabin ta sunna sunna itizal itizal saboda mi saboda bai koma ga malaman ahli sunna ba amma da dan taba tafiya yau yayi karatu gobe yayi karatu ya kama kusantan malaman sunna na kwarai sai gano ashe amin da ya taho da shi ma har yanzu akwai gyara sannan koma jumping ya fada ta gaskiya ko ba haka ba karshe ya kyautata rubutu nai duk abin da ya kawo sai akan qur'ani da hadisi shi yasa har ya wallafa ibana mun sani sannan ya wallafa maqalatul islamiyya saboda haka duk wani wanda ya dade cikin aqida mara kyau to ba a cewa da ya shigo ta ya zan imami cikin ta kila an fahimta ko ya zan shugaba ko ya zan mai fadi ajiya ya ashe ka buga misali ka abul habari da wasu matara kama da su Allah ya samu gani wasu ila malik wasu ila malikun amma yujadu min luhumi sayri ala tariq هل يبتاعه المحرم فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيدا فإني أكرهه وأنهى عنه فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده وسئل مالك أن تنبي مالك عما يوجد من لحوم من لحوم الصيد abinda ذا أسامانا ما na فروتا farauta ala في إسكي شبس هنيا أنا سيروا shin hal yabta'u al-muhrimu wa aikin haji yana isan abi ne ya ci dama na sayawa na ba don shi ba kala sai imam mali yace amma ma kana min zalika amma duk abin da ya kasance na abin farauta ya tari bihi al-hajj wanda alhaji zai biyawa ga rai wa min ajalihim sida sannan kuma duk mahajjatan an ka farauto shi to fa inni akarahu nika ina kyama a sai wannan in dai duk in dai duk mahajjata an ka sau wa ha anu ina hana wannan fa amma an yakuna inda rajulin amma ya kasance gun wani mutum akwai naman farauta lam yurid bihi almuhrimin ba masu ihrami yayi niyya da wannan naman ba fa wajadahu muhrimun sai mu ihrami yazo ya sami naman fabta'ahu yasti adine ba dun shi an kai niyya ba na kowa na fala ba asa bihi wannan babu laifi. ina ji mun fahimci fiqh hudin wa qala malikun imam malik ce fi man ahrama ga wanda shi ku ya fara ihrami wa hu saidun ko da ya shiga ihrami yana da abin farauta kada sadahu ya riga ya farauto abin aw ibta'ahu ko ya sawo shi dabba ta barewa ta ya sawo to yace fa laysa alaihi an yursilahu to bai ba wajibi na bai sakai a ce ya saki abin farauta tunda sawaye tun kamun ihrami wala ba sa babu lahi an ya ja'alahu ya bar wannan dabbat inda ahali ne ga iyalai ne kai ya taba kai ya yanke ta wannan lokacin sai ya aje ta su aje mai abita sai ya gama aikin hajji ya dawo an fahimci wannan wannan zai magana kai ne wakka muna wannan yace daga malik hmm? riwayar ma muka bi ta cikin wadda riwayawa ya haya duni ya hayan laifi an gyara mai nan an ci ya kurin na kaltuwa ga imam malik amma lokaci bai bari sai zamu dawo kan magana qala malik imam malik ya ce fi saydil hitani ga farauta kifaye fil bahari wadda za a cikin gulabe wal anhari da ƙoramu wal biraki da tafkuna wa ma zalika da abin da ya kamanci wannan in farautar ruwa ce inda halalun halal na lil muhrimi ga mai ihrami an ya tsada farautai an fahimci wannan ko abin da za magana in lokaci ya basu a can gaba shin eh, mutumin da ya sau abin farauta ko ya kamo tun bai shiga aikin haji ba sai ya shiga ihrami ga abin farautar da rai ne ga hannunai to yaya hukunci fatwa imam malik wadda ya haya bin ya haya laifi ya kawo nan ba ita ce ka bada fatawa ba shi yayi kure ya haya bin ya haya laifi sai karatu na gaba insha Allah subhan sun kula akwai tambaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من يلقى alƙawalin ba mu son muna wuce takwas saboda matsalolin masu halarta